A matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum me kake hasashe tsakanin fadar White House da ainihin majalisar dokokin Amurka? Ya ka san har wato a ra'ayina ne dan wato na ban dai sani ba Allah ka dai san zuciya wato shi shugaba Trump abin da ya kai wani harin amma daga jin yayi wannan na san cewa lilai biyu da ya sa ya kai wannan harin ya kashe shugaban sojojin Iran na farko shi da ya kau da hankalin mutane bisa kan sha'anin tumbukansa da ake yi wanda yanzu abin ya kai ga majalisar dattawa na biyu kuma ya zama da cewa ya samu abin da zai fada da wato wanda aka zata shine zai zama abokin takararsa na yan democrat wato mataimakin shugaban kasa da obama da ya wuce hmm. joe biden in aka zo zaɓe ƙarshen shekarar na zuwa cikin shekara mai zuwa to a gani na wa'annan abubuwa biyu ya saka trump ya shiga ya kashe wannan wannan mutum ba don wani abu kawai ba to sha'anin dai wato al'amuran har yanzu kasan ba sa jujjuwa cutuwa musamman wato da eh, kakakin majalisar kakakin majalisar to ko da yake kuma yana da abokai da yake susa majalisar da tawa su suke da rinjaye yan republican akwai masu goya masa baya to har yanzu dai haka muna nan dai muna gani mu ba san yanzu yadda abubuwa za su ci gaba da faruwa ba amma ga alamu cewa watakila daga gobe watakila su majalisar tarayya din za su jefa za su wato yanke shawara kan yanke iyakan sojoji wato da kuma makamai da shi donald trump zai iya amfani da su a kasashe musamman a kasashen waje ko a wasu kasashe daban hakan nan tun da dama sai sun bashi umarni yayi to kuma in ya zama da cewa yanzu da ya riga da ya fara dole ne ya je wato ya nemi umarni a gare su ko kuma akalla ya shaida musu cewa ga abin da yi to su kuma za su iya wato yanke shawara akan cewa su bar shi ya ci gaba ko kuma su yanke iya wato ka'idan da irin amfani da makaman da zai amfani da su a kasar waje ko ma in har zai yi sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah